kuma manazarta na kallon sa matsayin ci gaban juyin mulkin 1983 wanda aka kifar da gwamnatin farar hula ta shugaba Shehu Shagari. Tun a wancan lokacin, Janar baban gida da yaransa ne suka jagoranci kifar da gwamnati. Bayan sun gama ne, suka ɗauko Janar Buhari, wanda yake kwamandan rundunar soja ta uku da ke Jos, suka naɗa shi shugaban ƙasa. Da Buhari ya hau mulki, tare da mataimakinsa Birgediya Tunde Diabon, sai suka mai da kai wurin harkokin shugabanci amma suka yi watsi da halin da sojoji suke ciki su kansu sojojin da suka jagoranci juyin mulki gwamnatin buhari bata amince ta dama da su ba don haka sai janar Babangida a matsayinsa na babban hafsar rundunar sojin ƙasa ya fara shirin sabon juyin mulki baban gida ya yi amfani da mukaminsa ya yi ta baiwa magoya bayansa jagorancin rundunonin da ke da ruwa da tsaki wurin aiwatar da juyin mulki a Najeriya. Kafin gwamnatin Buhari ta shekara, sai da Babangida ya zama shi ne ke juya akalin sojin Najeriya ba tare da shugaban ƙasa ya ankari ba. Don haka, lokacin da Babangida ya tashi hanɓarar da gwamnatin Buhari, sai abin ya zo masa cikin ruwan sanyi kamar dai ka ture ka za ka kwashe kwai. Manyan jagororin juyin mulkin sun haɗa da kwamandan rundunar soji ta biyu da ke Ibadan, manjo janar sani abacha da shugaban sashen adana makaman sojan najeriya brigadier joshua dogon yaro da kuma gwamnan jihar neja kanar david mark waɗannan su ne suke ta jawo abokai da yaransu cikin shirin inda suka yi ta ƙulla maƙarƙashiya a biranen mina da lagos da kuma london sai dai kamar yadda al'adar soji ta gudana shi juye mulki ba a sa masa rana sai dai a shirya tsaf a jira dama. Gwamnatin mulkin soji ta Buhari ta ba da wannan damar ne sanadiyar kuntatawa 'yan ƙasa, musgunawa 'yan jarida da kuma rigima da ƙasashen waje musamman ma Birtaniya. Domin kuwa sai da aka yanke alaƙar jakadanci tsakanin Birtaniya da Najeriya bayan da gwamnatin Buhari ta yi ƙoƙarin sato tsohon ministan shagaru Umar Dikko a wani shiri da bai yi nasara ba. Ana cikin wannan halin ne sai manjo janar buhari ya nemi a kori tsohon daraktan leƙen asiri na rundunar tsaron ƙasa kanar aliyu muhammad gusau bisa tuhumar cin hanci da rashawa shi kuma ali gusau na hannun daman baban gida ne don haka sai baban gida ya ɗauki wannan mataki a matsayin wani yunkuri na buhari domin ya kawar da shi bayan ya sallami yaransa sai ya shirya ziyara aiki zuwa ga baki ɗaya rundunonin sojin da ke faɗin ƙasar nan a nan ya ƙara tabbatar da goyon baya daga wurin kwamandoji tare da daddale rawar da kowannensu zai taka a lokacin juyin mulki bayan ya dawo Legas ne sai shi da mutanensa suka tsaye da ranar sallah babba ta zama ranar juyin mulkin a wannan lokacin kuwa mataimakin buhari manjo janar tunde idiyabon ya tafi aikin hajji tunda misalin karfe takwas na safiyar ranar sallah ne wato 26 ga Agustan 1985 sojoji suka fara atisayen juyin mulki. Kwamandan rundunar tsaron shugaban ƙasa kanar Sabu Ali da babban dogarin shugaban ƙasa Manjo Mustapha Jakwalo sun lura da cewa akwai wani motsi da ke gudana a Legas. Amma sai suka kasa tantance abin da ke faruwa. Wanda suka tambayi babban jami'in leƙen asiri na soji, Birgediya Halira Akilu sai ya ce musu wai an samu wani rahoto ne cewa Ali na shirya juyin mulki saboda korarsa daga aiki da za a yi. Da fari dai kamar sun yadda da bayaninsa, amma zuwa yamma sai suka shiga zirga-zirga tsakanin barikokin soji da ke Legas domin gano ainihin abin da ke faruwa. To da misalin karfe tara na dare da suka isa barikin sojoji na Ikeja, masu tsaron barikin ƙarƙashin manjojin John da Maxwell Kobe suka harbe tayoyin marsandin Jakolo, suka zaro su daga cikin motar, suka lallasa su sannan suka tafi da su wani gidan wakafi da ke Bonny Camp. Bayan kammala labaran tara, shugaban ƙasa Buhari ya nemi dogarinsa da kwamandan dakarun tsaronsa ya kasa samun su. Ya nemi babban hafsan sojin ƙasa, wato janar baban gida aka ce an kasa samunsa a waya, saboda ya tafi mu na hutun sallah. Daga nan ya saddakar cewa ƙarshen mulkinsa ya zo. Sai ya zauna a fadarsa ta dodon barracks ya zuba sarautar Allah ido. Sai da misalin ƙarfe biyu na dare ne, Manjo Abdulmumin Aminu da Manjo Lawan Gwadabe da kuma Manjo John Madaki suka zo kama shi. Manjo Abdulmumin Aminu ne ya hau bene yayin da su biyun suka jira shi a falon ƙasa. Yana zuwa, bari ya ce dama ku nake jira. daga nan suka ranka da shi sai boni camp inda aka tsare su manjo jakwalo washe gari aka mayar da shi wani gida da ke lamba ɗaya kan titin oxford a ikoyi bayan kwanaki uku kuma aka mayar da shi benin city inda ya shafe shekaru uku a tsare a ranar irin ta yau kuma wato 27 ga agustan 1985 da misalin karfe shida na safe brigadier Joshua Nimiyar Dogon Yaro ya gabatar da jawabin juyin mulki a gidan rediyon tarayya da ke Legas. Da kuma ce sun kifar da gwamnatin Buhari ne saboda ya gaza kuma baya jin shawarar abokan aiki. Da misalin karfe ɗaya na rana kuma Manjo Janar Sani Abacha ya sanar da Manjo Janar Ibrahim Badamasi Babangida matsayin sabon shugaban mulkin soja na Najeriya.